ayyuka a fuskar gamayyar kungiyoyi na ong a ofishin ministan kiwon lafiya a cikin tsarin kula da cutar corona ya ba mu damar gwagwarmaya a ɗauke mu a cikin tsarin yaƙi da cutar corona da ofishin ministan kiwon lafiya ya girka inda a wannan bangare mu ne ke kula da sashen sadarwa da kuma gangamin sake halayya sannan da kuma a fuskar babban kwamitin gudanarwa na ƙasa a cikin dabarar yaƙi da cutar corona la covid game da shigowar cutar coronavirus kungiyoyi da dama sun fuskanci matsaloli har ma da 'yan farar hula wa'anne matakai kuka ɗauka don ci gaba da ayyukan naku gaskiya bullar cutar corona tare da matakan da gwamnati ta ɗauka ya kawo mana tsaiko akan ayyukanmu akwai wani lokaci da gaba ɗaya ayyukanmu suka tsaya cik wanda mutane biyu ne ko uku suke kula da ayyuka a ma'aikatar sai duka sauran mambobi suka shiga zama zaman kashe wando ko kuma ya zame musu cila su zauna gida. Wani tasiri matsalolin suka haddasa? Abin da ya shafi latti bisa waɗansu ayyukanmu da kuma sabbin matakan da aka ɗauka don girmama matakan abin ya yi tasiri sosai. Da yake ma ƙungiyar ba ta da isassun kuɗi sai abubuwan suka ɗan sha baya mun yi asara saboda akwai waɗansu da suka tattara kuɗaɗe amma ba hanyar da za a yi ayyuka waɗanda saboda su ne aka biya waɗannan kuɗaɗen. Shin akwai wata dubara da kuka yi amfani da ita domin tafiyar da ayyukanku yadda ya kamata? Dabarun su ne aiki da matakan kariya da kasancewa cikin ka'ida ba tare da abun ya yi illa zuwa ga ma'aikatanmu ba ko kuma ga waɗanda muke aiki tare da su. A bangaren wasu ayyuka mun fito da wata dabara ayyuka da ya kamata mu yi gangami da ke da zuma tattara ɗimbin jama'a sai zama dole a gare mu maimako mu yi ayyukan a zahiri sai muka shirya su ta hanyar radiyo. Nous l'avons organisé à travers les radios.